Allah subhanahu wata'ala kawo mu sha biyar ga watan Ramadanu hijira annabi sallallahu alaihi da bakwai, kuma hudu ga watan uku shida domin ci gaba da karatun mu na koyon tadabburin alkur'ani mai girma wato attibiyan fi tadabburin alkur'an na manya-manyan malamai guda biyu al-ustadu dr ahmad isa al-masarawi حفظه الله دع الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح حفظه الله تعالى كما أولنا مسلاتي جامع سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما الله سبحانه وتعالى يتمكيم الله منا roƙonka تسني القرآن alƙur'ani أبو كرى يوم أدوني a duniyarmu kuma abokin kwanciyarmu a kabari kuma wanda zai mana jagora gidan tsira da izininka ya rabbal alami za mu yi majalisi na sha biyar kenan malam ko malaman nan guda biyu suna mana bayani akan ayan nan dai da ta umarni da ta tadabburi wacce take cin wata sa'ad to a ƙarƙashin haka kuma dama in ana ta tadabburi na wata aya ƙwara ɗaya to sai ga kuma ta kai zuwa ga wasu ayoyin domin alkur'ani daga cin khasa'is ɗinsa akwai alin sija akwai sija mul lafzi akwai sija mul ma'anawi, akwai haduwa ta lafazi zumuntar lafazi da kuma zumuntar ma'ana da ka idan wata aya ta yi gayyata to sauran ayoyin su ma suna zuwa su ce a'a ai da mu za a yi wasu ayoyin sai su zo sai su mara mata baya hidimar da ayar za ta yi wa bayan Allah a cikin zuciyarsu sai su ma waɗannan ayoyin ‘yan uwanta sai su ce a'a da su za a yi to shine sai suka ci gaba da bayani suka ce bayan sun kawo waccan ayar ta cikin suratul anfal innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun to shine sai aka ce walil wusuli ila hadhihi darajati min al-iman amma domin kaiwa zuwa ga wannan matakin zuwa ga wannan matsayin zuwa ga wannan makamin na imani wal ikhbati da kuma kaskantar da kai ga Allah akwai al-ikhbat wanda shi ma ayoyin Alƙur'ani sun zo sun yi bayani akan ikhbati ikhbat ɗaya daga cikin lafuzza da suke wakiltar tawadu al-ikhbat al-khudu'u al-khunu'u at-tawadu eh? sannan al-khushu'u da ita kanta al-ikhbat duk ƙur'ani ya zo da wasu daga cikinsu ko mafi yawansu to shi ne sai yake cewa ikhbat da kuma ƙasƙantar da kai ga Allah da ayoyinsa in mutum yana sanya ya kai ga wannan matakin labudda min al-ilmi alladhi laysa lahu tariqun illa tadabbur al-qur'an al-karim ba yadda mutum zai ke zuwa ga wannan matakin na imani da kuma matakin ƙasƙantar da kai ga Allah da risinawa ga ayoyinsa da yadda da hukunce-hukuncensa hukunce-hukuncensa kala biyu al'akamul ƙadariya da al'akamul shar'iyya abinda Allah ya kaddara zai faru da mutum na rayuwa na daɗi ko na rashinsa al'akamul ke kenan da al'akamul shar'iyya hukunce-hukuncen Allah yi yi bari halal haram wajibi haram makaruhi mustahabbi abinda aka ki ayi amma da mutum zai ba za a ce ga zinubinsa ba abinda aka so ayi da mutumin da da mutum bai yi ba ba za a ce ga zinubin shi ba amma dai bai samu lada ba to haka waɗannan hukunce hukuncen mutum ya risina musu ya yadda da su duk yana cin al-ikhbat to dole sai mutum yayi ilimi wannan ilimin kuma ana samun sani a cikin tadabburin alkur'ani tintintini a cikin ma'anonin alkur'ani da kuma jujjuya ma'anonin to sai mutum ya fita da wannan ilimin kama kala jalla wa ala kamar yadda Allah maɗaukaki, da buwaya yake cewa wal ya'lamal ladina utul ilma annahu alhaqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum Wa وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم أولاً ne da Allah subhanahu wata'ala ya kasa zukata da kuma yadda suke tasirantuwa ko rashin haka da ayoyin alkur'ani wa ma'arsalna min qablika min rasuli wa la nabiyyin illa ta manna alqash shaytan fi umniyatihi ko فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم كو سيتيمي ليجعل ما يلقي الشيطان في قلوب الذين في قلوبهم مرض كو والقاسية قلوبهم وإن وإن الظالمين في شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ayoyi ne ga su guda uku in ka so hadda ta hudun wala yazal ladina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan aw ya'tiyahum 'adabu yawmin aqim to kaga hudu wama arsalna min qablika min rasulin wala Allah ta'ala ce. ba mu aiko wani annabi kafin ka ko manzo manzo ko annabi kafin ka ba muka ba shi ayoyinmu a lokacin da yake isar da waɗannan ayoyin illa idza tamanna alqa shaytan fi umniyatihi face sai shedan ya burin a lokacin da wannan annabin yake karanta ayoyin Allah ya jefa wani abu tamanna ai tawaqqa sai yayi fatan ya burin ina ma ya jefa wani abu da annabin nan idan ya tashi karantar da mutane maganar Allah sai maganar shaiɗan din ta haɗe da ta Allah a kasa ganewa inna idza tamanna alqa shaytanu fi umniyati fi umniyati ai fi qira'atihi kamar yadda Hassan yake yaban sayyidina Uthman yake cewa tamanna kitaballahi awwala laylati tamanna kitaballahi ai qara'a wa tala kitaballahi awwala laylati sayyiduna Usman ibn Affan radiyallahu anhu ya karanta littafin Allah a farkon dare yana ba da labarin yadda in ta'adda suka kashe sayyiduna Usman ibn Affan radiyallahu anhu to tamanna ai qara'a eh, illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi fi umniyati ai fi qira'atihi sai burin ya jefa wani abu a cikin karatun wannan annabin fa yansakhu ma yulqi shaytan shaytan din zai jefa amma sai Allah ya goge abin da shaytan din yake jefawa thumma yuhkimu Allah ayatihi kuma Allah ya ci gaba da kyautata ayoyinsa kamar yadda ya saukar da su haka waɗannan ayoyin suke isa zuwa ga zukatan bayin Allah a lokacin da annabawan Allah suke karanta musu domin Allah maɗaukakin sarki yana sanya tsaro alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla shay'in adada saboda ka shedan bai isa ya jefa wani abu a cikin maganar Allah ba to amma tunda wasu mutane sun san shedan na yin wannan kuma shi ɗan ɗin yana tare da su to sai Allah madaukakin sarki sai ce li yaj'ala ma yulqi shaytan ko fi qulubil ladina fi qulubihim marad ko fitnatan fi qulubil ladina fi qulubihim marad domin Allah madaukakin sarki ya sanya wannan ya zama jarabawa ga waɗanda akwai fitina ta kafirci da munafirci da shakka a game da addinin Allah a cikin zukatansu والقاسيتي قلوبهم زكاة نبيو دقمو أن زكاة سكك إيكاشي هاجنيكو كاجي قاسية قاسية ونما جنة تقسوة القلب ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم فقست قلوبهم kaga wal qasiyati qulubuhum wa inna adh-dhalimina lafi shiqaqin ba'id zukata yanzu sun kasu gida uku akwai al-qulubul al-qulubul marida yawwa al-qulubul marida zukatan da ba su da lafiya ana fatan kila in aka ci gaba da karanta musu littafin Allah ana musu bayani su warke. wasu kuma zukatan ciwon su ciwo ne na kanjamau ciwo ne na kansa shi nan sannan sai na biyu alqasiyati qulubuhum sai alqulubul qasiya ashabu alqulubil qasiya waɗancan ashabul qulubil Mariba. to daga nan sai ya ce wali ya'lamu alladhina utul ilma waɗannan su ne ashabul ƙulubi salima ulul ilmi sahih ma'abuta ilimi na gaskiya kun ga yadda aka kasa su gida uku haka malam ibn qayyim rahimahullah ya faɗa yake cewa Allah ya kasa waɗannan zukatan gida uku ga alqulubul marida da alqulubul qasiya sannan sai alqulubu al'alimatu sahiha zukatan da suka kasance masu ilimi to ba ka da yadda za ka samu wannan ilimin ka kai wali ya alama ladina utul ilma kuma domin waɗanda aka ba su ilimi su su sani kaga aka ce wali alama alladhina utul ilma qad utul ilma min qabl kuma sai aka ce wali alama ay wali yazdadu ilman ba'da ilmihim su ƙara ilimi bacin ilimin da suke da shi wannan na cin fa'idojin ilimi shi yasa al-imam al-hasan al-basri rahimahullah yake faɗin wata magana mai tsada wadda an sha ambata mana ita yace al'alimu yara alfitnata wa hiya muqbilatun wal jahilu la yaraha illa wahiyar mudbiratun qad akalatu mai ilimi na Allah wanda ya san Allah idan fitina ta zo daga nesa yake hanguta yace ku ta kanku ga fitina nan ta zo gadan gadan kakkui kaza kakkui kaza kakkui kaza ku bar kaza ku bar kaza abu kaza ya kamata ku yi sai a ƙiji mai ilimi shi yake gano fitina amma jahili shi baya gano ta sai idan ta gama cin shi ta juya baya ta masa banna ta takaita shi ta kassara shi ta yi fata-fata da shi ta juya za ta tafi sai a shi ita ce wannan fitina ce a shi fitina ce sai ya gane ta sai ya gane cewa fitina ce shi ya a lokacin tun kafin zuwan musulunci a ibn ma'adi kiri yake siffanta fitinar yaƙi da cewa wata budurwa ce da wawaye matasa waɗanda ba su da nuna ƙwaƙwalwa sai su riƙa gayyato wannan fitinar suna cewa tasa ce su riƙa ba da toshi su riƙa ba da kuɗin na gani ina so su riƙa ba da kuɗin gaisuwa duk waɗannan abubuwan su yi سيان دورا موسى أوري رانا تاري وا سيسا قانا أشي وتتصوهوات شي فسكة تدي إجيب جي نامن صوفا غاتنن تيفري بات أبنن غاشن كانتا يد كسن أتفا هكا تيجي الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولد عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت makruhatan lishammi wat taqbil haka mubin bin ma'ad ya kirbe yake fada shi yaki da kake ganin sa farko farko idan ya zo to yana zuwa ne a matsayin wata budurwa kyakkyawa ta ci kwalliya san kowa kin wanda bai samu ba hatta shi ishta'alat wa shabba diramuha har sai idan yakin ya ruru wutar yakin ta yi balbal balbal haba malam sai ya gane ashe wata tsohuwa ce ga ta nan kawai duk gashin kanta ya fari ba wanda yake santa ba wanda yake son ya gungume ta ya ce tashi ci ana matakka ce na ba ni ne ce jiye jiya fa aka ɗora muku aure fa ce a shi bai santa ba saboda ka wannan ita ce ƙa'ida, saboda ka fitina masu ilimi su suke gane abubuwa lokacin da aka yi rigimar abin nan ƙarunu da mutanensa ai abin da ya faru ke da aka ga an ba ƙarunu dukiya shi kenan kawai sai suka ce ya laita na misla ma ya ƙarunu innahu zuwa hazin azu amma wa qala alladhina utul ilma waylakum thawabullahi khayrun liman amana wa Amina saliha to kaga wannan wali ya alaman ladina utul ilm shi yasa duk mutumin da Allah ya bashi ilimin addini ka gan shi yana shiga cikin rigingimu yana tsoma kanshi a cikin rigingimu to akwai damuwa ko dai na farko ba a ilimin nan dan Allah ba ko kuma a'a mutane ne suke ziga mutum ba ilimin yayi ba wallahi mutane ne suke eh kaza kaza ake ta ziga mutum shi kuma ya dauka yayi amma bai yi ba amma duk hulul warakan matsaloli suna cikin addini kuma ba a samun wata waraka in ba ta addini ba so duka ya za a yi mutum ya addinin Allah kuma a ce shi zai kafi fitina ba zai yiwu ba ba waɗanda suke kira zuwa ga zaman lafiya da hangen nesan da Allah ya ba su kamar malaman addini waɗanda suke karantar da mutane don Allah suka yi ilimin kuma suke da ikhlasi dan Allah suke yi kuma sannan suke fahimtar fiqhul waqi'i idan abu ya zo ya za a gudanar da shi shine hikima yu'til ta manya sha. to wannan wal ya'lamu alladhina utul ilma domin waɗanda aka ba su ilimi su aiki da iliminsu da hikima su gane ina ne ya cancanta a aza wannan ilimin annahu alhaqqu min rabbika cewa lalle abinda Allah ya saukar din nan gaskiya ne daga ubangijinka kuma babu wata gaskiya in ba wannan gaskiyar ba duk inda za a je a nemi gaskiya in ba anan ba ba za a samu ba idan suka yi imani idan suka suka san haka fa yu'minu bihi sai su imani da wannan sai su imani da wannan fa tukhbita lahu qulubuhum sai zukatansu su kaskanta su bi kaga yanzu an faɗa mana abu uku al'ilm al'iman al'ihbat al'ilmu sanin mutum ya sani ya koya ya iya ya zama yana da ilimin alƙur'anin ya zama yana da ilimin sunnar Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu fa yu'minu bihi sai ya imani da wannan wannan imanin shi ma ƙaruwa yake domin sayyidina abdullahi ibn mas'ud yana faɗa yana cewa yake cewa ta'allamna al-iman qabla an nata'allama al-qur'ana shi mu imani muka fara koya kafin mu koyi al-qur'ani me yake nufi yana nufin sai da muka yadda al-qur'ani littafin Allah ne to sai muka fada cikin koyansa shi yasa sai qur'anin ya mana tasiri sun hada koyan al-qur'ani da imani shi yasa sai imanin ya dafa ya yi musu tasiri alƙur'anin ya dafa su suka dahu suka nuna in suka ɗau aya suka maka fassara to ba ka buƙata wani maka fassara bayan tasu so da ka yanzu ga al'ilmu sannan ga al'iman sannan ga al'ihbat al'ihbat kaga ya ƙunshi ne ya ƙunshi bin ayoyin وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم kuma lallai Allah madaukakin sarki ne shiryar da waɗanda suka yi imani ne ka gani ko ila siratin mustaqim zuwa ga hanya wacce take madaidaiciya hanya wacce take madaidaiciya eh, wannan ikhbatin sayyiduna Abdullah ibn Abbas yana cewa al-ikhbatu tawadu al-ikhbat at-tawadu yawwa ikhbati shine tawadu kankantar da kai ka risina ka ce na yadda da na yadda da Allah shine mahalicci na kuma shi kadai ya cancanta in wa kuma shine ma'abucin sunaye kyawawa kuma shine ma'abucin sufofi madaukaka al-ikhbat sannan na yadda da manzansa duk abin da yazo zo da shi na karba daga Allah yake sannan wannan abin da ya zo da shin zan ɗauke shi in yi aiki da shi a matsayin cewa daga Allah yake kai tsaye ba ni da shakka ko kwara daya shi yasa mujahid yake cewa da Allah can ya fada a cikin dai wannan surat suratul hajj wa bashiril mukhbiti wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu sai ya ce wa bashiril mukhbiti alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صفوف سكينة وبشر المخبتين كي بشارة جماس إقباتي سي مجاهد يتشي المخبتون المتواضعون المخلصون سوني ما ستواضع جاء الله قم ما سيدا الله سوني المخبتون ده وبشر المخبتين المخبتين من سوني وأن سكي إخلاصي kuma suke da tawadu suka hada tsakanin tawadu idan akwai tawadu da ikhlasi na farko ba za ka rena kowa ba domin ka san dan Allah kake duk wanda ya cancanta a bashi matsayi ba za ka ki bashi sa ba ba za ka yi kowa tsageranci ba sannan kai kuma ba za ka wulakanta kanka ba waɗannan manya-manyan siffofi guda biyu ba kowa Allah ke bashi su ba ga tawazu'u ga ikhlasi domin wani zubin kana tawazu'un ma wasu zai su ce ba dan Allah kake ba ai wani abu kake nema na duniya ko to shine wannan kaga wa bashirul mukhbitin al-ikhbat kenan asalin lafazin al-ikhbat suka ce al-khabtu shine al-makanul munhafiz wurin da yake ƙasa ƙasa wajen da yake ƙasa ƙasa shine suke ce mishi al-khabt eh nazaltu khaftan ai nazaltu makanan munhafidan na zauna wajen da kwari ne shi to ka gani wajen da ya zama ya kwari kaga ana nufin kai ma ka risina ke sau da kan aka ce fulanu muhbitun li rabbihi ya kasance me ya kasance mutawadi'un mutahashi'un munhani'un li rabbi mutum wanda ya zama mai kankantar da kai ga Allah to shine ake ce masa ne shine ake ce mushi mukhbit al wasu kuma suka ce al-ikhbat shine ar-ruju' ilallah da Allah ya ce wa bashirin mukhbitin sai suka ce wa bashirin raji'ina ila rabbihim yi bishara ga waɗanda suke komawa ga ubangijinsu al-imam ibn al-qayyim yace kalma al rahmatullahi alai yace kalma al-ikhbat tana fa'idantar da abubuwa guda biyu wannan dai al-ikhlas was ka zama mai natsuwa kuma mai dan Allah shine ikhbati domin tawadu natsuwa ke sa tawadu duk mutumin da ya zama mutakabbiri mai girman kai sai ka same shi ba'ish sai ka same shi mutum mai gido, wanda baya da tsari girman kai ba ya haduwa da natsuwa tawazu shi yake haduwa da natsuwa eh, shi yake haduwa da natsuwa ai shi yasa suke suke siffanta foundation na gini foundation harsashin gini da ake sawa ba abin da yake shi natsuwa ka tsaya kai tunani <clears throat> shine wani mai hikima yake cewa khafiyal asasu min albina'i tawadu'an khafiya al'asasu min albina'i tawadu'an shi ikon Allah yace foundation ɗin da aka yi na ginin sai ya ɓoye a cikin gini tawadu'an saboda wadu, saboda natsuwa da ƙanƙantar da kai sai ya yadda shi aka fara da shi fa amma kuma da aka tashi ba za a gan shi ba shi ne yake cewa min ba'di martafa albina'u eh, min uluwa من بعد ما ارتفع البناء علوا خفي البناء خفي الأساس من البناء تواضعا من بعد ما ارتفع البناء علوا شي فانديشن سي دشي يبوي بذا أغنيش alhali shine alherin farko da ya dasu shi aka fara dasawa shi yake da fadlus sabaki. shi yake da fadlus sabq amma saboda tawazu sai yadda ya ce a'a bari a dai shi ba sai an faɗe shi ba min ba'di martafa albina'u uluwan bayan ginin ya riga ya ɗaukaka kai sama to ba za a sake ganin foundation ba kwana ganin shi ba ganin harsashin gini to tawazu'u kenan natsuwa to duk wannan yana ciki wa bashiril muhbiti al-ikhbat kenan al-ikhlas was-suku kayi abu dan Allah sannan kuma ka zama mai natsuwa natsuwar da take haifan maka da kankantar da kai zuwa ga Allah yadda da Allah a matsayin mahalicci yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin annabin Allah yadda da alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin abinda shine za a bauta wa Allah subhanahu wata'ala da shi to wannan shi yasa a wani wajen Allah subhanahu ya faɗi sakamakon masu ikhbati innal ladina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun waɗanda suka yi imani kuma suka aikata aiki na gari wa akhbatu ila rabbihim kuma suka kankantar da kai ga ubangijinsu kaga akhbatu wa bashiril mukhbiti fatukhbita lahu qulubuhum kaga di ikhbati kenan tawadu'u kenan ake magana kansa mun gane to shine wannan Allah ta'ala sai ce inna Allah la hadi alladhina amanu ila siratin mustaqim kuma lalle Allah madaukakin sarki shine mai shiryar da waɗanda suka yi imani zuwa ga gwadabe hanya wacce take mai kakkiya balarabe baya kiran hanya da asirat a cikin lafuzan hanya akwai asiratu akwai addariku akwai almanhaju akwai asabilu akwai addariku kuna faɗa to duk waɗannan lafuzza ne da suke nufin me akwai addarbu addarb eh, hanya da dalun ba dar ba zar ba hanya ce hmm? duk hanyoyi ne akwai ashi'ib shi ma ana cewa hanya dariƙun bai na jabalai nake hmm? to duk waɗannan to balarabe kalmar da ya fi girmamawa ita ce astirat a cikin lafuzza waɗanda suke mutaradifai wato 'yan tagwai na ma'anar eh, hanya a larabci to babu kaman astirat domin asirat sai ya cika sharɗa guda biyar balarabe yake kiran asirat da a matsayin hanya daga ciki waɗannan sharɗan sharaɗin farko istiqamatu ya zama hanya ce wacce take liƙaƙiya ba kwane-kwane ba kwane-kwane la yusammi al'arabu الطريق hatta ta tawaffara fihi hamsatu shu sharɗa biyar. daga ciki sharaɗin farko shine istiqamatuhu hanyar ta zama miƙaƙiya ba za ka zo kana tafiya kana kwankwane-kwane ba hanya ta biyu kai sharaɗi na biyu shine sa'atu halil mari yanzu kowa zai iya bi titi ne da ya zama kowa zai iya bi akwai an tana dawa mai tafiya a ƙasa yawwa mai tafiya kafa zai iya tafiya ba wanda zai takura mashi ba zai rika tsoron wata tirela za ta zo ta bayan shi ba sannan mai keke zai iya tafiya mai jaki zai iya tafiya da dabbobi ma za su fito su ma an musu labinsu sannan mota za ta wuce kowa duk kowa zai ba wani wanda zai ce wani ya takura mashi ko wani ya hana shi bin wannan hanya sa'a sannan shara'i na uku al-wusul ko al-isal ila hanya idan ka bi ta za ta kai ka inda kake son ka je duk inda kake son ka kai za ka yi sannan na hudu shine ta'ayyunuhu tariqan ba, ya zama duk garin ita kaɗai ce hanya shi yasa bahaushe a cikin hikimarsa sai ya ce hanya ɗaya a gari sai ka ce siraɗi kun ji ko hanya ɗaya a gari sai ka ce siraɗi ita kaɗai nake da ita a matsayin hanya yadda ka san siraɗi wa in minkum illa wariduha Hussein shar'i na biyar shine salamatuhu min Afati. ya zama ka kaba hanyar lafiya lau za ka bi ba abin da zai cutar da kai idan hanya ta cika waɗannan sharɗan guda biyar samma hal'arabu siratan sai Allah ya ce sai laraba sai su ce mata sirat to ƙur'ani da ya sauka da yarensu to sai ya zaɓa farko Allah ta'ala ya fara siffanta kan sai ce inna rabbi ala siratin mustaqim ya umarci manya-manyan ya ce bayansa su ma nagartattun manya-manyan bayinsa masu darajoji hudu su ma ne su ma ala siratin mustaqim ko sannan kuma ya umarce mu mu in za mu yi addu'a mu roƙe shi da cewa shiryar da mu siratin mustaqim din hagani ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هذا إتشي صراط مستقيم راحن السنة wala hadainahum siratan mustaqima hanyar suwa siratin siratin ladhi siratan ladina an'ama Allahu alaihim kenan sune siratan ladina an'amta alaihim sune minan nabiyyi annabawa wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa sai ya ce mana kuma kullun a rana so 17 mu roke shi ihdinas siratal mustaqima siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin to ita ce wannan to Allah daga cikin kyautar da yake wa masu tadabburi zai shiryar da su zuwa ga mai zuwa ga hanya wacce take madaidaiciya shine sai suka ce wal atafu bil fa'i idan balarabe ya gwama magana yi amfani da fa'u akwai huruful ataf al ataf shine ka hada wata magana da wata ka juna ta kuma shi atafi kullum. idan aka yi bayanin su to dama yufidul jama'a shine hadawa yana fa'idantar da hadawa cewa da abu kaza da abu kaza tare suke a hukunci a hukuncin magana a hukuncin magana wal atafu bil fa'i yufidu at-tartiba wat ta'qiba kullum idan aka yi amfani da fa fa ba yi amfani da wa wa ba to wannan na fa'idantar da attarci cewa ababan sun zo ne a jere wata aqib sannan ɗaya sai da ɗaya ya faru sannan ɗayan ya zo shine taqib wato ya bi shi kenan yanzu idan ka ce da larabci tawalla khilafata abubakrin fa Umaru, fa Usmanu, fa aliyun to yanzu ka faɗe su yadda suke a jere tawalla khilafata Abu sayyiduna abubakar shi ya fara zama khalifa fa umaru sannan sayyidina umar fa Usmanu sai na usman fa aliyun daga nan sai sayyidina ali yanzu kaka faɗi al-khulafa'ur Arba'a, al-arba'a ala tartibi azminatihim yadda zamanin nukansa suka zo haka ka faɗa amma idan ka ce tawallal khilafata Umaru wa abubakar wa aliyun wa usmanu wa wa wa wannan yufidu mujarrad jami yanzu kana tara su a hukunci ne kana cin kana cewa kullu wahidin minhum qad tawalla al-khilafa amma bi ghadd an-nazar an bi ghadd an-nazar an me an ba tare da an kalli yaushe suka yi ba wa ya riga to shine ta'qibi sai da wane yi sannan wane yi ai al-ilmu yatarattabu alaihi al-iman in dai ilimin gaske mutum ya yi wallahi sai Allah ya ba shi imani in dai ilimin gaske shi ya sa hatta ilimin da kai tsaye ba ilimin sanin Allah ba ne, ilimin kimiyya wallahi waɗanda suka yi shi da gaske to hadahun ilil iman akwai wani bature rishon Morris ɗan ƙasa Amerika da ya rubuta littafinsa bai musulunta ba ya rubuta littafin sai ya sa masa suna man cannot stand alone wasu waɗanda suka yi masa fassara ba mai yanci ba sai suka ce al'insan la ya kuma bi nafsi wato ɗan ajam bai isa ya ce ya tsayi da kansa ba sai da mai tsayi da shi mai tsayi da shi ɗin nan shine wa mahaliccinsa wanda shine alƙayyu Allah ta'ala to da aka samu wani balarabe ya fassara mai kyau sai ya sa wa littafin suna al'ilmu ya lil iman kimiyya in dai da gaske aka yi ta to tana gayyatar mutum ta ja shi ya imani inzu mutumin da ya karanta human anatomy ya za a ba zai musulunta ba ka ba shi wannan kawai haka nan ya yatsun hannunsa nan ya kalli irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara yatsu shi kanshi Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya faɗi ikonsa a wajen yaɗa yatsu la uqsimu bi yawmil qiyamati wa la uqsimu bin nafsi lawwama ayahsabu al insanu Allah najma' najma'a idhama bala ƙadirina ala an nusawwiya bananahu bala Allah ce haba haba mun isa ƙadiri na wallahi mu masu iko ne ala an na bananahu mu jajjera yatsinsa ne bana wannan halittar da ke cikin nan to ilimin da ke ciki ba ƙarami ba ne. kuma wani tsari na Allah Allah ya sanya kowa nashi basmarsa ba irin ta wata ba ta irin ta wani ba wannan thumbprint din ba wani wanda nashi irin shi ɗanka kai ka haife shi amma ba irin na kai ke da shi ba kowa da nashi shi yasa yana cikin abubuwan da ake amfani da su wajen security wajen security wajen tsaro kaga gashi sannan ka shiga ciki ka ga yadda Allah ya tsara kasusuwa yadda suke haɗe da yadda Allah ya yi su ya jera su zabban sha'awa sannan ji yadda suke motsawa su aiki yadda kake so su sannan kowane yatsa akwai aikin da yake maka yanzu idan na zo da nake nuna muku abuwa da haka na yi to kaga ba za ka fahimci amma da ne haka ba in ne kuma haka ba eh eh in ne haka kuma fa akwai shigo to shi balarabe saboda hikimarsa ma sai da sai da ya zama yana da yana da abin da yake ce mushi alhisabul aqdi alhisabul aqdi lissafi na yatsu shi yasa kake jin a hadisi sai kaje sai kaje an ce me wa jama'a baina salasi abin nan 40 wa 50 to akwai shi fanni ne mai cin gashin kansa na kirga kuma malamai sai da suka yi rubuce-rubuce a kai ya tsinka wannan wala ƙadiri na ala an nusabu ya bana da to kaga ilimi yana gayyatar mutum zuwa ga imani da Allah domin duk idan mutum ya gama sai ce to waiwa ya samar da wannan budda min haga su'al dole mutum ya tambaya to waiwa waye wannan yasa waɗanda suka ci suka suka suka suka ci bayan gidansu da suka yi bayan gidan kansu suka yi bayan gida da kansu suka cinye sai su ce ai ba Allah yi mana sun yi bayan gida sun cinye shine abincinsu bayan gida so daga sai su ta toshe zuciyarsu ta lalace sai su ce ai ba Allah wai komai shi ya kanshi mahaukaci la shirya al-ilmu yatarattabu alaihi al-iman shi ilimi abin da ke biyo bayansa shine imani wal imanu ya alaihi al-ikhbatu shi kuma imani idan an yi shi to abin da ke biyo bayansa shine al-ikhbatu a ƙanƙantar da kai ga Allah abu Allah fahum idza alimu amanu wa idza amanu akhbatu kun ji yadda abin yake idan suka yi ilimi sai su yi imani idan suka yi imani akhbatu sai su kankantar da kai ga Allah su bi abinda ilimin nan ya hukunta wal ilmu al matlubu huna huwa alladhi yuti sahibahu al qudrata ala tadabbur al qur'ani al karim wa fahmihi ilimin da ake nema a nan ake nufi shine ilimin da zai ba mai shi ikon da zai rika tintintini a cikin ma'anonin alqur'ani mai girma wa fahmihi kuma ya fahimci alqur'ani sai in ka gama ilimin ka tas amma bai shiryatar da kai zuwa ga littafin Allah ba baka gane littafin Allah ba to wannan ilimin ba na shirya ba shi yasa mu a musulunci muna da al-ilmul mahmud muna da al-ilmul mazmum muna da ilimi wanda ake yabansa kuma muna da ilimi wanda ake sukarsa ake kushe shi sunan shi ilimi amma bai da amfani abinda al-imam ibn rajab al-hanbali yake nan a cikin littafinsa abin nan ilmi salafi ala ilmi khalaf hmm? fadlu ilmi salafi ala ilmi khalafi to a ciki muqaddimarsa a farkon littafin cewa ka sani cewa annal ilma ilmani ko annal ilma ala nau'aini ilimi kala biyu ne ilmin mahmudin wa ilmin mazmumi akwai ilimi wanda ake yabansa akwai ilimi kuma wanda ake kushe shi ake Allah wadarai da shi Al-Qur'ani ya ambaci haka akwai ilimin da asali Al-Qur'ani ya soke shi akwai kuma ilimin da Allah ya yabe shi amma kuma wasu mutane suka ɗauke shi suka yi shi ba daidai ba sai suka ja wa ilimin bayan an soke su sai aka soki kuma me aka soki ilimin nasu ilimin asali mai kyau ne amma su sai suka mai da shi ɓatacce so daga da suka ɓata kansu sai suka ɓata ilimin sai suka jawo ilimin shi kanshi kaga ilimin sihiri asali al-ilmu mazmum ne ilimin tsafi ilimin asiri asalin ilimi ne wanda malaman musulunci takaf suka ce haramun ne ma koyansa wanda aka samu ya ce ya halasta shine al-imamu fakhruddin razi Allah ya fi masa shi ya tafi akan cewa halal ne ya saba wa al'ummar musulmai ya ce halal amma duk malaman musulunci salafan wa khalaf khalafan sun tafi akan cewa koyan tsafi haramun koyan sihiri haramun koyan sihiri haramun aiki da shi kuma kafirci eh, koyansa haram aiki da shi kuma kafirci وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تغفر إذا تعلمته وعملت به شين فسر إذن كويا تكايك تهرم يوا إن كما كي أيكي ذا أبند كويا نيل من سهري تومتين يا كافرتا shi yasa wasu malamai suke ganin hatta a zo ana tafasil ana cewa aqsamus sihir akwai sihiru kaza akwai sihiru kaza akwai sihiru kaza suka ce haram kuma wannan mazhabi ne mai kyau shi kanshi a zo ana ta'adadu anwa'is sihir to an shiga cikin koyan da aka hana kwarai da gaske shi yasa irin su al-Imam al-Hasan al-Basri suke cewa hatta warware sihiri ba mai shi sai mai sihirin to amma wasu daga cikin magabata suna ganin ana ana ana ana ana ana ana ana warkar da sihir da ayoyin Allah mai girma da kuma addu'o'i waɗanda aka samu na tawaida daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu Allah shi kyauta ولقد وصف ربنا سبحانه كجل وعلا قلوب الخاشعين ubangijinmu subhanahu wa ta'ala ya siffanta zukatan masu kaskantar da kai gare shi na kanat juluduhum taqsha'iru watan tanqabidu sun matalinu wa tanbasitu ta'assuran bil qur'anil karim waɗanda suka kasance su waɗannan zukatan ko kuma fatu na masu zukatan suka kasance taqsha'iru suna yaƙunewa watan ƙabizu su zama sun bushe sun kame sun matalino daga baya sai su taushi wa tambasitu kuma su zama sun bude ta'assuran bil qur'anil karim saboda tasirantu wasu da alkur'ani mai girma wa dhalika fi qawlihi ta'ala a cikin fadin Allah madaukakin sarki wanda tafsirin haka ya gabata Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله wannan ayar an mana bayanin ta kusan da faɗi a baya ya kulu al’imam al-kurtubi yiwu al’imam al-kurtubi rahimahullahu ta’ala yana cewa lamma kana fi gayetil jazalati wal balagati ik sha’arratil juludu minhu izaman lahu a lokacin da al-qur'ani ya kasance ya kai matuƙa a cikin balaga aljazala ya zama akwai gwababan ma'anoni a cikinsa ma'anar da idan aka zo kalmar da in aka aje ta a wajen to ba za ka iya cire ta ka kawo wata ba ta ɗau wannan wajen yanzu ka ɗauki faɗin Allah maɗaukakin sarki wa tara kulla ummatin jafiya aljafu jafa suna cewa jasa bi rukbatihi ko jasa ala rukbatihi wane ya durkusa yenin down ala a akan gwiwoyinsa guda biyu ka taba ganin wani wanda ya shiga wani hali ƙila laifi ya yi, amma fata yake yi a ce an yafe masa a kubutar da shi ya kake ganin shi a gaban wanda yake neman ya kubutar da shi ɗa da yawa babansa laifi ya tabbatar da baban sai ya ɗauki mataki mummuna a kansa ya yake ɓarawon da ɗan sanda ya kama shi kuma ya tabbatar da ya kamu kuma tabbas komai zai iya biyowa baya ya kake ganinsa a gaban ɗan sanda سيكا حسا سودة قلوكا وترى كل أمة جافية ذاك قوة الأمة أقرباني أدوكشي أكم ويوينتا كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون كل أمة جافية الجسو قوة الأمة جاتنا أدق شيء أجبان الله سبحانه وتعالى لمن المنك اليوم ها كل أمة جافية وترى كل أمة جافية ما وندي لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba waqifuhum innahum mas'ulun to kaga anan ne wata rakulla ummatin jafiya la samu cika da imani to jazala ghayatul jazala kalmar kalmomin Alƙur'ani sun kai matsayi a cikin gwadi wal balagati da kuma balaga suka isa ai an kira balaga da balaga domin mutum yana maganar da ta kasance ma'ishiya ce idan qala lam yatruk maqalan liqa'ili idan yayi magana to kuma sai dai a tashi duk wanda zai zo sai ce kamar yadda wane ya ce ai ana haka a mitin ko eh shi a kamar yadda wane ya ce shikenan lam yatruk maqalan liqa'il to balaga kenan to waɗannan iqsha'aratil juludu minhu sai fatu su riƙa kunewa saboda abin da suka ji na alƙur'ani izaman lahu saboda girmama alƙur'ani wa ta'ajjuban min husni tafsi'ihi da kuma yadda suke mamaki su fatu saboda yadda aka tsara alƙur'ani wa tahayyuban lima fihi saboda razana da kwarjini da abin da alƙur'ani ya kunsa shi yasa aka karanta sai mutum ya ji yam ya ji kawai ya ratsa jikin mutum ya ji ya ratsa jikinsa shi ne taɓashin rudin da aka mana bayani a baya walakad na alƙur'anul karimu ala ula'ikan ladina la ya ta dabbarun alƙur'ana haƙiƙa alƙur'ani ya yi kukan mutuwa shi ne na'a wato ya kushe su kuma suka yi mutuwa kasku ala ulaika alladhina la yatadabbaruna alqur'ana akan waɗannan da ba sa yin tadabburin alqur'ani wala yastanbituna ma'aniyahu sannan ba sa tsatso ma'anoninsa qa'ilan Allah subhanahu wata'ala ya ce afala yatadabbaruna alqur'ana ko me ya same su ne ba sa tadabburin alqur'ani me ya same su ne me yasa ba sa tintintini a game da ma'anonin alqur'ani ولو min من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا da a ce alkur'ani ba daga Allah yake ba to lawaje fihi ikhtilafan kathira wallahi da sun samu cin karu mai yawa a cikinsa. sun samu cin karo mai yawa a cikin amma babu cin karu a cikin alkur'ani idan ka samu wata ayar ta zo da wani bayanin kaga wani wata ayat ta zo da wani bayanin sai kwakwalwarka bata amsa wannan bayanin ba to maza maza ka garzaya wajen malamai shi yasa aka yi kutubun nasihi kutubun nasihi wal mansukh da yawa ga sunan wata ayar ta goge wata aka samar da akamul ammi wal khas wani abun za a zo da shi ga mamme wani abun kuma a keɓe hukumul mutlaki ahkamul mutlaqi wal muqayyad wani abun a sake shi ya tafi wani abun kuma sai a ai masa waigi ai masa dabaibai ba zai tafi haka nan ba kawai duk waɗannan hukunce-hukuncen suna nan ta haka ake fahimta alƙur'ani al-imamu shafi'i a cikin littafinsa a risala sai da ya kawo sharɗin wanda zai fassara alƙur'ani ya kawo su ya san kaza ya san kaza ya san kaza ya san kaza ya san kaza to domin nan ne za ka ɗau littafin Allah ka ce za ka riƙa fassara shi to kun ga shine la wajadu fi ikhtilafan kathira wa hada istifhamun inkari wannan tambaya ce ta musu tambaya ta kasu gida-gida a harshen larabci akwai tambayar da ake maka amma ba tambaya ba ce ta ka ba da amsa tambaya ce ba a yi da abin da kake ba akwai tambaya istifhamun taqriri istifhamun taqriri akwai tambaya ta tabbatarwa ake haka abin yake haka yake alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaytan ai qad ahadtu ilaikum ya bani adama la ta'budu shaytana kaga istifhamun taqririyun kenan eh, sai istifhamun istikhbariyun to ita ce tambayar da ita an ya kuna istifhami asali duk tambayar da ake maka to ana neman ka bada bayani ne to amma su biyun nan da inkari da takariri to su ba so ake ka da amsa ba inkari ba a yadda da abin da kake bane ta ƙariri ana ƙara tuna maka kafa ka manta da abin da aka san kasan san an sani game da kai ita ko istighbari to ita ce wacce ake sai ka ba da amsa akwai inda ake tambaya ka kalli jumlar ka kalli jumlar tambayar sai ka fitar da amsa a ciki eh. akwai kuma abin da ake bukata kawai ka ce na'am ko ka ce la akwai tambayar da kawai so ake ka ce eh shi ce akwai tambayar da so ake ka ce a'a sannan balarabe ya kawo wata ita kuma ta tsakiya kamar wannan shi ne istifham ma'annafi idan ba inkari bace ba musa maka ake ba su ake ka ba da amsa to ita kuma kalla ake yi idan kana so ka ce eh ce ba mu karanta wannan jiya ba ba mu tafsirin wannan ayar jiya ba alam nufassir hadhihi al-ayata amsi alam nufassir hadhihi al-ayata amsi to idan kana so ka ce lam nufassir sai ka ce na'am larabci ke da wannan ashe jiya ba mu fassara wannan ayar ba sai ka ce eh kaga me kace kenan ba mu fassara ba alam nufassir hadhihi al-ayata amsi sai kana so ka ce me ai an fassara sai ka ce bala ai mun fassara wa idh qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta qala awalam tu'min qala bala bai ce na'am ba annabi ibrahim ba zai ce na'am ba to kaga akwai waɗannan duk ƙwar'ani wannan ma fanni ne a cikin alqur'ani sura minti no ha to bari mu ga karasa larabcin nasu yunkiru Allah ta'ala fihi alayhim Allah ta'ala yana musawa a gare su zufahum anil qur'anil kiri yadda suka kauce suka juye suka juya wa alƙur'ani baya wa in wa an qira'atihi bi tadabburin wa anati kuma Allah ya kushe su ya soke su a game da yadda suka kauce wa karatun alƙur'ani ta hanyar tintintinin ma'anoninsa wa anatin da kuma natsuwa al'ana wal khitabu fi hadhihi al-ayati maganar da Allah yayi a cikin wannan ayar muwajjahu lil munafiqina munafikai ake fuskantar da wannan magana gare su ta haddasa siyaƙul qur'ani anhum wanda siyaƙin alƙur'ani wato yadda ayoyin alƙur'ani da suka zo a cikin wannan sura nisa'i a kansa ake magana qabla hadhihi al-ayati al-karimati kafin wannan ayar mai daraja in Allah kai mu gobe sai mu ga ayoyin na baya kun ga yanzu za mu fahimci ilmu siyaki alladhi yashtamilu ala as-sibaqi wal lihaqi me aka faɗa me ya biyo bayan abin da aka faɗa wani sakamako ake so a samu a cikin abin da aka faɗa a farko da kuma abin da ya biyo bayansa haka ake yin ta tadabburin nan yan uwa za mu ga haka insha Allah ta'ala sannan kuma da ayar da ta biyo bayan wannan wadda ta shafi halin da muke ciki ko ina jin ita ce wa idza ja'ahum ku amrun min al-amn aw al khawfi adha'u bihi da irin tafsirin da malamai suka yi wannan aya labarika da mutane suke zama su faɗa yadda ka san ayan nan yanzu take sauka wallahi kai mutum ya ce wai gashi ya binciko an yi kaza ga labaran kaza yanzu yanzu da dumi shi yanzu yanzu da dumi shi wa ya sa ka ka karyata ƙur'ani ba kai aiki da ƙur'ani ba dan uwa وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاؤوا به إذا ذاك يتفدن أبن دا وتحسبونه حينا وهو عند الله aure kana faɗin maganganu mala'iku suna suna rubuta abin da kake faɗa inna kunna nastansikhu to yan mutum zai yi wasa hadha kitabuna yantiqu alaikum bil haqq yana nan fa littafin Allah ne yake magana littafinmu ne yau yake magana bil haƙƙi da gaskiya Allah shirye mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yau wata ya kai rabi in ta safa shahar, sai kowa ya wa kanshi lissafi ya dame yayi a cikin kwanaki sha biyar da suka wuce hmm? magabata na kwarai sun kasance hatta addu'o'insu na alkunuti na canzawa idan aka shiga rabin wata ƙwarai da gaske to kai da ni sai mu lissafa mu me muka yi a sha biyar inda suka tafi sha yau ga wata ko ko ba haka bane an kai na sha biyar kenan kuma mutum ya ɗau izina ya tadabburi a game da yadda kwanakin suke gudu zabban tsoro sai muna ta cinye kwanakinmu Allah ya sa mu cika da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi